Laraba 24 ga watan Yuni na shekara ta 2020 kuna tare da sashen Hausa na studio Kalangu ga labarun tare da Hawa Usman ga muhimman kanunsu. Bayan an musu gwajin cutar kahin a kai su kasashen nasu na ainihi bakin haure tara aka samu ɗauke da cutar coronavirus a birnin agadas ƙarin haske a cikin labarin a yau da sahi an gabatar da wata muhawara kan illolin cutar coronavirus kan kasuwancin mata a niger muna ɗauke da ƙarin haske a cikin labarin a rahoton na musamman za mu taɓo batun rashin tattaunawa da uwaye ke yi da yaran nasu akan jima'i masu mu barkan mu da sake saduwa jimlar kudaden da gwamnatin kasar Nijar ya yi asararsu, da rahoton karshe na binciken ma'aikatar tsaron kasa ya bayar ya nuna cewar kudaden sun haura kan miliyar 200 na sefa maimakon miliyar 76 na sefa da ake tsammani in ji babban alkalin jamhuriyar Nijar mamman tsaye buisa jiya a cikin wani taron manema labarai a cewar babban alkalin wannan aiwatarwar suna iya kasancewa tamkar laifuffuka kuma da za su hujjanta budin kes ɗin da za a ma mutanen da aka zana da kuma inda suka gama baki da su a kan taka doka. Jihar Agadas ta samu mutum na farko da ke dauke da cutar COVID-19 a ranar 1 ga watan Mayu na shekara 2020. A yau jihar na da 'yan malatin cutar coronavirus 57 tara daga cikinsu bakin haure ne a cewar shugaban cibiyar da ke kula da cututtukan da ke yawan yaduwa a asibitin kwamilikin ta agadas hassan adamu an gano masu cutar ne dalilin gwajin da ake ma bakin haure a lokacin da ake kai su kasashensu ga dai ci gaban firar tasu da musa mamman A kwanan nan yankin Agadez na samun masu ɗauke da cutar corona da ke shigowa daga waje. A zahiri bakin haure ne sun kasance a jihar Agadez fiye da watanni uku ko a Arliti ko kuma a sansanin OEM na Agadez. Akwai 'yan kasar Gine su 104 da hudu da ya kamata su isa kasar su. Amma kasar Nijar ta tilasta cewa sai an yi musu gwaji kafin su daga. A cikin 'yan kasar ta Gine su 104 da an samu mutum biyu masu ɗauke da cutar corona. Yanzu haka suna samun kulawa a birnin Agadez yayin da aka killace sauran mutanen 200 akwai kuma wani rukunin 'yan kasar mali su 146 su ma an yi musu gwaji an samu mutum tara dauke da cutar corona daga cikinsu suna jinya a cibiyar kula da ɗaukar nauyi sauran an tura su a kasar su a cikin halin killacewa ina tabbatar muku da cewa mutanen goma sha ɗaya da suka kamu da cutar ba su nuna duk wata alama sanarwar ma'aikatar ministan kiwon lahiyar ƙasar niger ta bayyana cewar A ranar 22 ga watan Yuni na shekara ta 2020 an samu sabbin masu cutar coronavirus biyar a cikin su hudu a Tilabere, ɗaya a zander a cikin mutum 111 da aka magujin cutar. A yau cikin 'yan malati 6,450 da aka magujin 51 ne ke dauke da cutar ta COVID-19. 67 su riga mu Allah ya ji kansu 913 sun warke yayin da 71 ke samun magani. Kasuwancin mata a lokacin annoba shine maudu'in wani zaman taron muhawara da kungiyar mata masu hazaƙa ta shirya a yau da sahi a birnin Yamai. A cewar shugabar kungiyar Olgina Abdulkarim Fatima Kefi, annobar cutar coronavirus ta kawo cikas ga kasuwancin na mata. Ga dai ƙarin hasken da ta ma Fanta Shamsu. Mun shirya wannan muhawarar ne bayan waɗansu zaman tattaunawa da muka yi da kuma waɗansu bincike binciken mu a yayin COVID don yadda wannan cutar ta rikita tattalin arzikin mu musamman ma matan da ke kasuwanci. Shi yasa muka tsaya muka yi tunani muka yi wannan muhawarar muka gayyaci abokanan hulɗa don mu gaya wa al'umma da kuma gabata yadda wannan cutar ta shafi kamfanonin mu Balle ma yawancinmu sabbin kamfanoni ne kuma cutar ta ƙara tsayar da mu duk da muna ta gwagwarmaya mun kore ma'aikatanmu mun dakatar da wa'ansu daga cikinsu ba mu samun kayan amfani da muke bukata tun da duka iyakoki na arhe kenan muna fuskantar kalubale da dama a cikin ayyukan Ƙungiyar malaman makaranta na Agadasa Asiya ta gudanar da wani zaman taron bayar da horo zuwa ga malaman makaranta 25 na makarantun na firamare na kwamitin ta Agadas. kan wani hanyoyi ne suka dace a bi don kiyaye hanyoyin rigakafi a cikin makarantu ma'anar wannan taron ita ce da yaduwar cutar coronavirus a cikin makarantu kamar yadda shugaban kungiyar na malaman makarantar cewa da traore hamidu ya shaida ma anise karim Mun yi la'akari matakan da aka ɗauka bisa yaƙi da cutar corona a makarantu ba a girmama su. Don haka ne muka ce ya kamata a rinka yi wa yara faɗakarwa ta hanyar saƙonni saboda kun san saƙo da maya suke iya saurin fahimta ba duka iri ɗaya ne da na yara ba. Ga yara malamai ne suke koyar da su. Don haka malamai su ma dole sai suna da masaniya akan wannan cutar ta yadda za su miƙa saƙonni ga yara don su kare kansu. don haka ne mu ta shirya baiwa malamai horo wanda da zaran suka koma a makarantu za su yada sanin ga sauran malamai da yara a cikin makarantu daban-daban. Euh, Ganin cewa damana ta shida kuma ayyukan gona sun suma yasa kungiyar makyaya ta kominikin birnin kunne ta rungumi wani aikin wayar da kai zuwa ga makyaya don rigakafin rigingimun da ke wakana su da manoma. bube hardo shugaban kungiyar makiyayan na birnin kunne ya ma Asumana Musa karin bayani. Ita kwanne lokacin gane take ta matsala lokacin da an kai shifke-shifke kasan akwai dabbobi masu hitowa jihar Zamfara jihar Sokoto duk nan ne suke bi kahin su wuce. In kaka ta yi kuma in sun dawo kuma nan ne suka bi lokacin nan ne aka samu matsaloli. Yanzu shi muka jan hankalin su makiyaya su adani dabbobin su suko masu gonaki su yi hankuri kahin su wuce. Don lokacin da suka biwa kahin su wuce nan ne suka shiga gonaki suna banna in ga abin da an ka bata maka in kan ranko kaka sawa sai ka kirai mai gari ko ko ka kirai wani ka kwashi magana amma ga ka dauki shari'a da kanka ku ko makiyaya ga manomi ya zo yana korar dabbobi kuma ku ga nan sai ta lalace domin kare wasu itace da ke kan hanyar bacewa kamar su bagaruwa shugabannin da ke kula da gandun daji sun yi hani da a rinka kashe icen na bagaruwa don yin gawayi a cewar amadu hamadu shugaban ma'aikatar gandun daji ta jihar maradi jihohin agadas da difa su kaɗai ne wannan tsarin bai shafa ba saboda matsalar rashin tsaro ƙade ƙarin bayanin da yamma muhammed da mamman Ko'ina an hana kashe uwar iccen da ake kira ta kwasar madawa in ban da jihohi biyu da suka hada da difa da agades shi ma saboda wannan uwar iccen da ake kira ta kwasar madawa ta mamaye wasu gurare kuma a wani karon 'yan boko haram da 'yan fashi na ne suke boyewa suna kai wa jama'a hari a cikin wannan yanayi ne ofishin minista ya baiwa waɗannan jihohi izinin su sare itatuwan domin yin gawai da su a maraɗi ba gawai na itatuwa na Najeriya. Dukkanin gawai da ake sayarwa a bisa kasuwanni a Maradi yana zuwa ne daga Gabi, Safo, Madarunfa, Sarki Yamma. Daga wannan lokaci ne na tura wata tawaga ta je wajen kuma suka gane wa idanuwansu sun turo min hotuna da bidiyo. Wasu masu aikin hannu arba'in na gidan raya kayan gargajiya na wadata birnin Yamai sun amshi kiran shugaban kungiyar tasu a ma'aikatar 'yan sanda ta birnin Yamai. Wannan kuma ba tare da an bi ka'idodin da kundin kungiyar gindin ya ba, in ji Ali Muhammad Rabiu ɗaya daga cikin mambobin kungiyar. masu aikin hannun na bukatar a yi taron gaggami na gaggawa don sanin inda aka kwana a game da ta yadda kudaden kungiyar da sauransu gade ali muhammad rabiu a cikin su da musa hassan wanga wuri na mu wuri ne wanda yake da kundi wanda yake tahiya da wurin jagororin da kuke da kowane lokaci duk kowane hota ta kamata akalla su yi reunion tare da kuso daya wannan reunion ya anan za su kwatanta kamar kashe-kashen kuɗin da aka yi saboda kuɗaɗen da ake amsa na haya ina aka zuba kaza a muku bayanin yadda aka jagoranci wurin naku eh wannan bayanin ne muka rasa da mu da su an yi shekara fiye da uku ba su taɓa kirawa ba don su ba mu bayanin yaya ake da mu sai muka ji shekaran ji aka kawo mu convocation wajen mutum 40 nan cikin shaf da tali aka convoke saboda wasu matsaloli wanda sai da muka je komisariya ne muka ji su a lokacin irin wannan matsalolin for example abu ne wanda shawara ce ake to shine sai muka ce to tunda haka ne ma yanzu muna buƙatar yanzu kai sai a mun bayani yanda ake jagorancin wurin ina ake sa kuɗaɗen mutum da bamu ga an kwashe mu salanga ba kwataran sai wurin yan garo muke sayan ruwa abubuwa dai kai diyawa wanda dama mun jima akan shi muna cikin shi ne muke buƙatar yanzu kawai su sun bayani shugaban kungiyar da abokin aikin namu ya tuntuba. bai ce ƙala ba akan wannan batu. Barka dan uwa kana lahiya? Lafiya kalau na gode wa Allah ya kake. A gaskiya layin bai da kyau. Ni ko ina jin sosai. A harkoki suna tafiya daidai. Magana harkoki dai ai sai a hankali. Ka san kawo nan nawa ya dawo daga balagoro kuma da alamu bai da lafiya. Ya kai ka gano haka? Yana tari kuma yana zafin jiki sannan kuma yana da matsalar lumfashi. Waɗannan duka alamomi ne da nake gani tattare da shi. Ɗan uwa ga wannan shawara da zan baka. kar ka fita daga gidanka kar ka ba wasu dama su zo gidanka ga kira lamba goma sha biyar nan take jami'an kiwon lafiya za su zo su binciki lafiyar duk iyalin kawunka dan uwana kar ka yi sakaci ka keɓance kawunka sannan kuma ka nemi takunkumi domin ya rufe hancinsa da bakinsa. Haba da duka waɗannan abubuwa. Akwai wata ƙwayar cuta da ta haddabi duniya wadda bata bar kowa ba wato cutar coronavirus. Subhanallah, yanayi ya kasance da na ajiye wayana zan sanar da dukkanin iyalina sannan kuma in kira lambar goma sha biyar. Abu na ƙarshe kuma kar ka manta da dukkan mutanen da suka yi ma'amala da shi. Na gode malam da wannan taimako naka. zan bi dukkanin waɗannan shawarwari da ka bani kuma zan sanar da makusantana. Wannan saƙo ne na Studio Kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa. Madalla a yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. A ƙasar Nijar taɓo batun jima'i na ɗaya daga cikin batutuwan da ƙabilu da dama ke ɗari-ɗari a kai, wadda kuma na haifar da wasu matsaloli ga matasa a cikin zamantakewarsu. ɗar da uwayen ke yi wajen tattaunawa kan batun jima'i da yaran nasu ya sa wasu uwayen hana ɗiyan nasu huta shakatawa ko kuma bin wasu abokai saɓanin wasu uwayen da basu da tsanani amma kuma suna lura sosai da yaran nasu ga dai rahoton da musa ya shirya mana akai ya ɗan zarce shekara hamsin Amadu mahaifin wata ɗaliba da 'yan samari biyu wanda ya fi su shekaru yana ajin lise a ganinsa yaransa ya kamata su yi nishaɗi da warinsu amma bisa sa kulawar mahaifan nasu. Kana iya barin yaro ya fita, amma ka rika saka mishi ido, ka san da wa yake hulɗa, menene yake tare da abokaninsa. Yaro ya dace ka rinka kira shi, ku rinka tattaunawa, zai yarda da kai. Ba abin da zai iya ɓoye maka, kana iya gwada masa ga abu mai kyau ga mara kyau. amma kai tsaye ba ka iya kwatanta masa ga abin da ya kamata ya yi saboda irin wannan ƙara tunzura yaro ne ya shiga wata mummunan hanya wasu 'yan mata idan ba a riƙe ba sai a yi ɓanna ko da ana ɗaukar wannan ƙarni wani zamanin kaucewar hanya wa'annan matasa da daɗi da ciwo na ƙoƙarin daidaitawa ga bin umarnin mahaifa kan yanayin da kowane ke rayuwarsa wata rana ana bari in hita wata ranar kuma ba a bari in hita wannan hirar labe da katanga shine ba a so su sun yi dai son ka shigo da sarmayin cikin gida kai hira quand je demande la permission. Idan na tambayi izinin fita ana bari na sai dai akwai sharuɗan da ba a bari na tsallaka. Ana ba mu shawarar kan mu yi mu'amala da mummuna abokani saboda abokin barawo shi ma barawo ne. Lami dan volar sai an volar. Masanin ilimin zamantakewa kuma jami'in sadarwa a lu'aye ya bayyana cewar tarbiyya ita ce abun farko da bibiyar tallafawa yaro domin ya san tarkon sungaye na zaman rayuwa da sanin yadda zai tunkarar su ko kuma ya kauce masu. Tarbiyya wani tsari ne da ake tusawa yaro tabi'u na gari da na zamantakewar al'umma. Abu na farko shine na sakin fuskar ma'aifiya na bada tarbiyya ta gari tare da girmama da dubaru da kuma yanke hukunci na ma'aifa idan yaro ya jajirce. Idan tarbiyya na da gautsi musamman ma kan batutuwan da ba a son a faɗi a cikin al'umma munanan sakamako na da yawa. Duk yaron da ake hana ya san gaskiya zaman rayuwa idan ya fito waje za su ganin abubuwan da ba a son su sani kuma sai su fada ciki tarbiyya rakiya ce A cewar jami'in ilimin zamantakewa, kamar yadda sinadarin serum yake shiga ɗan adam ya karfafa kariyar kai da kai, tarbiyya ya kamata ta sanya matasa na su san kalubalen rayuwa kuma su san yadda za su tunkarar su. Nan dai muka zo ƙarshen labarin na sashen Hausa mu huta lahiya. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalangu. ko ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa.